a tare da mu yau muna tare da sheikh yusuf judi wanda daman shine malamin da yake mana bayani a cikin wannan shiri na fiyayyen halitta a akan wakalla assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalam wa rahmatullah mustafa barka da sake kasance tare da masha Allah kamar yadda aka saba yau mustafa said ibrahim ne zai jagoranci shi wannan shiri kuma muna neman afuwa ta yadda ba mu taho shi wannan shiri da wuri ba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 الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأولين والآخرين محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام عليكم malam mustapha kamar yadda kuka ambata muna kokari ne mu bayyana cutar wadda ƙurayshawa suka yi wa uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi illa sakamakon cewa ma'ujiza ɗin tsagewar wata ta uku ne kafin hijira kuma a lokacin da uban tafiya alhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake a wannan takunkumin da shawa suka sanya mishi wannan yasa na so ya zama cewa na ɗanyi ishara a kan ta ishara na wuce eh, musamman ma da ya zama magana akan ma'ujizozi mm. ya kamata ya zama maudu'i ne mai zaman kanshi. Okay. illa kawai na so ya zama cewa na yi ishara da nuni ya zuwa gare ta a gurguje mhm. na wuce kadiyya din ta mhm. inda ma zan tattauna akan ta dalla-dalla yana mhm. da bukatar ya zama cewa in Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu taufiki da dacewa mu yi magana a lokacin da muka zo maganar ma'ujizoji. Illa kawai na so wa da dunkule ne in faɗi mahangar a mabiya makaranta ahlul baita salam ko kuma yadda suka yi gogayya da ta'amuli da ruwayoyin da suka zo a kan wannan kadiyya din wanda babu shakka don mutumin da ya zama cewa yana bibiya zantuka a duniyar karatu zai tarar da cewa abin da yake da alaka da maganar tsagewar wata wani abu ne kadimul ayyam tuntuni malamai sun kai ruwa rana a kanta illa kawai al'ummanmu wani lokaci akan yi musu bayanin wani abu ne Ah, ba tare da an zurfafa ba ta yadda wani yawa sama sama eh. ta yadda wani lokacin aka samu wani ya zo yana magana sai ya zama cewa sai suka ka kamar ya zo musu da wani bakon abu wanda kuma ba bako ba ne mm. wannan ya sa na faɗa musamman ma waɗanda sun karanta mm-hmm. wata mm-hmm. Ah, kimiyyar ah, ilimin samaniya in hatta biyar mhm. ah, za su fi fahimtar me nake faɗa da kuma malaman da sun karanta ruwayoyi mhm. din wanda ba na so kawai in faɗi a makarantar mu kai ta'amuli da gogoyya a kai me yasa nake buƙatar in yi bayani saboda wata matsala ce da tintintina aka kai ruwa rana a kanta mhm. kuma har yau din nan ana kai ruwa rana a kanta illa kawai wani lokaci zai iya yiwuwa wanda ah, karatun nashi baya da zurfi a cikin addinin musulunci ya rinka ganin wasu abubuwa da na faɗa a matsayin mm-hmm. baki wanda me yasa kawai kai tsaye na tafi gurin bayyana mm-hmm. mahangar malaman makaranta ahlul baita alaihi musallam saboda ina so ya zama na wuce matsala din ne ba tare da na zurfafa magana a kai ba ita matsala din kuna cikin wani maudu'i ne sai ta zo a ta biyo saboda na so in kammala da abin da ya auku eh. ne daidai gwargwado eh. a garin makka kafin in tafi wanda yana da alaka kai tsaye da uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi amma a dunkule zaka iya cewa abin da yake sananne a makarantar mu shine hmm. imani da mu'jiza din amma akan asasin ruwaya ba akan asasin aya alkur'ani ba wannan na farko hmm. na biyu kuma sun ba mutane dama da yanci cewa kana da yanci fa ka bincike fa ba wani abu bane na kufuru da hmm. bid'a wa ila akhiril qayyima ba so wannan sannan yadda suka yi gogayya da ta'amuli da ita sun yi gogayya ta ta'amuli da ita ne bisa la'akari da ruwayoyin da kuma la'akari da tambayoyin da tintintina akwai su da kuma sababbin tambayoyin da yanzu suka auku sakamakon cin gaban zamani amma ba a makarantar mu ba wai suna inkarin hmm. aukuwar mu'jizar tsagewar wata bane kalla sun yi imani da ita amma kuma yanda suke bayanin ta ba irin yanda wasu makarantu suke bayanin ta ba hmm. me yasa saboda a makarantar mu ana la'akari da wannan ci gaban zamani din kuma taka tsantsan ne da a fahimtar mu wani abu ne da ya zama lazimi musamman ma don mutumin da yake so ya dora ma aya alkur'ani to abu yana da bukatar ya yi taka tsantsan saboda wani abu za ka iya dora alkace aya alkur'ani ce mhm. amma daga baya a waye gari maimakon kana ganin ka ɗora mutane akan daidai ya zama cewa ka haifar mu da mutane alamar tambaya akan alkur'anin ne mhm. kuma wannan kamar yadda na faɗa a zaman da ya gabata ya bambanta daga guri zuwa guri Ah, wani wasu gurare za ka ga cewa wasu basu aloli ana bibiya su wasu gurare za ka ga la 'yan bokon sun san cewa ba daidai ba ne amma ba su da jir'a su yi magana ko kuma la in sun yi magana za a yi musu magana kufuru shirka da abin da ya kama da mm, haka illa kawai dai mutum a zuciyar shi mm. za ka ga wasu abubuwa yana yi musu alamar tambaya wanda lazimi ne ga ah, malamai mm-hmm. ya zama cewa ba su bar wani faka ba da nan gaba za a haifar mu da musulunci gabaki daya alamar tambaya mm. wanda in aka ce abu alkur'ani ne wannan shine tushe mm. da tubali na asasi a cikin musulunci mm. saboda haka duk lokacin da aka daki alkur'ani wannan yana nuna an daki musulunci gaskiya ne kwarai kuwa sosai so kuma wannan wani abu ne da mu a makarantar mu mu ba mu dauka tafsirin malamai ba ba shine qur'anin ba ba saboda ai ba su aka saukar mashi ba da gaske tafsirin da suke abin girmamawa ne amma mm. kowane malami fa fahimtar shi yake faɗa ta yadda nan gaba in fahimtar shi ta zama ba daidai ba wannan ba mm. yana nuna alkur'ani ne ba daidai ba fahimtar malamin ce kuskure so kuma malamin dama ba ma'asumi ba ne yana faɗar abin da ya fahimta ne fahimtar shi za ta iya zama daidai hmm, za ta iya zama menene ba daidai ba wane ne in ya faɗi abu akan alkur'ani hmm. dole ya zama haka ne manzon hmm. Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da ahlul baiti alaihi musallam a mahangar na'am na'am so saboda haka zan dan wasa a bayanin sakamakon ban so shiga ba hasin ba alhaku wal insafu da faɗi ba kuma ko yanzu ba da faɗi zan shiga ba kawai da ina so in yi ishara waɗannan abubuwan da na faɗa fa mm. in ka zo a duniyar sunna fa za ka tarar da malamai fa sun tattauna su fa illa kawai zai iya yiwa yadda mu muka yi gogayya da mu'amala da kadiyar ya zama mm-hmm. su kuma ta wata fuska ta yi balantana ma za ka iya cewa kashi tamanin cikin 100 mm-hmm. yadda muka yi gogayya da shi matsala din haka su ma fa suka yi gogayya da ita illa ko wani lokaci da ya zama musamman lokacin da ake tuna da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ranakun mauludi mm-hmm. kaga malamai ba ba kowanne ne zai tsaya ya kawo an ce an ce bala eh, wani lokaci zaka ga wani malami kawai kai tsaye yake zuwa ya zuwa ga nati ja eh, so wannan wani shi yasa mutanen mu wani abu cece kucen da yake akan matsala din mhm. da yawa mutanen mu zaka iya ganin dai ba wanda ya karatu mai dan zurfi zurfi ba bai san da shi ba wanda kuma lazimi ne al'umma alhaku wal insafu wani abu su sani hmm. musamman ma da ya zama wani abu ne da ko kwanakin baya duk mai bibiyar kafafen sadarwa na zamani an yi ta cece kuce musamman da aka saki wani clip eh, wanda yake nuna cewa wata din ya tsage hmm. wasu suka ce tashin kiyama ne wasu eh, suka ce la wallahi hada shi akai wasu suka ce la mu'jizar da ta hmm. auku da uban tafiya alkhatam eh, sallallahu alaihi wa ali wanda an kai ruwa akai wasu kafafen sadarwar har suna cewa sai da nasa ta shigo ta yi magana da abin da da ya kama da wannan su wannan wani abu ne da duk wanda ya karatun zamani eh, mhm. zai fi fahimtar me nake cewa wanda wanda shi bai karanta a karatun zamani ba in son samu ne mhm. ya koma da kowane yare yake eh, ji turanci ne larabci ne hausa ne mhm. faransa ne ya buga ya ga cewa ya yi bincike akan wata ya hakikanin shi yake a a zamanance a karance wannan kaga sai zai ba shi dama zai fi gane me nake cewa amma ya zama cewa la bai sanya duniyar wata take ba hmm. so wannan wani abu da nake faɗa ba dole ya fahimci me nake so ce ba amma kula malam Mustapha shi mai haifar da duka tambayoyin nan ba kuma wani bahasi ba ne da wai yanzu ya auku ba na hmm. tun tintini tsakanin malamai akwai shi ba hmm. saboda ruwayoyin nan da suka zo sun yi bayanin wani abu ne da ah, cewa da gaske dukkan al'umman musulmi sun san cewa ma'ujiza ce hmm. amma ma'ujiza ba tana nufin saba ma hankali ba ko saba ma waƙi da reality ba hmm. ko saba ma wani abu da yake tabbatacce bala ma'ujiza tana nufin hmm. a zo da abin da a al'adance ba haka ake zuwa da shi ba wai a zo da abin da ya saba ma hankali ba ba a zo da abin da ya saba ma waƙi da reality bala a zo da abin da a ɗabi'ance a al'adance to hanyoyin da ya auku gurin yi ba haka ya ake aukuwa ba misalin kamar sanda annabi musa alaihi salam mm. kaga zai iya yiwuwa sanda wala Allah ta koma maciji in aka bi silsila silsila mm. ta yaya kila ya zama cewa tsiran itace ne wani ya zo ya ci wata majijiya ta zo ta ci ta zama maniyin da aka haifi wata macijiya wannan kagan aka bi wannan tsari din wannan sanda din za ta iya koma menene maciji amma a al'ada haka aka saba ne mhm. sai wani maciji ya zo ya ci wannan daga baya ya koma maniyi haka haka har a samu menene maciji amma lokaci kai tsaye annabi musa alaihi salam ya mai da sandan menene ta koma maciji mm. kaga ya saba ma abin da a al'adance akwai hanyoyin da ake bi ya mm. auku mm. amma annabi musa alaihi salam saboda ya kawo mu'ujiza mm-hmm. ya zama cewa gabaki ɗaya ya zo da abin da ya saba ma al'ada amma a hankalce sanda za ta iya koma maciji na'am za ta iya koma maciji <laughs> sanda in aka bi wannan eh, silsila din da aka saba ta al'ada hankali zai ce wallahi za ta iya koma maciji so saboda haka shi ba hasin mu'ujiza mu'ujiza ba wai ana zuwa da abin da ya saba ma hankali bane a ce mhm. mu'jiza bane la a al'adance mhm. wannan abin baya aukuwa so wannan abin da yake da alaka da mu'ujiza so me haifar da tambayoyin nan kamar yadda na faɗa wasu suna ta kokari su ce aya alqur'ani ce wanda mhm. alhaqqu wal insafu duk mutumin da ya bi diddigi mhm. wannan yasa su kansu malaman sun kai ruwa rana akan cewa alqur'ani ne yace wata ya tsage ko ba alqur'ani bane wannan nayi alkawari nan gaba zan zo in yi bayani eh zan zo in yi bayani in kawo dalilan kowane bangare so wannan masu kallon mu Hmm. su lura da abin da nake cewa tarwayoyi ne suka haifar da menene a yi tambayoyin nan wannan tambayoyin kuma tun masana da hmm. sun fara yin su fa illa yanzu ci gaban zamani ya ƙara menene wasu a tambayoyin wannan yasa za ka ga ko a daɗin duk wanda ya yi magana in dai ya faɗaɗa hmm. to sai ya kawo tambayoyi daidai da zamanin shi ya amsa su illa kawai mu zamanin mu dama a bisa ɗabi'a dole ya zama cewa ya wasu a tambayin sannan abin da ya ƙara ƙara girman al'amarin da ya zama ilimin da yake da alaƙa da a iya tabbatar da tsagewar wata ba hannun al'umman musulmi yake ba na'am yana hannun su waɗanda ba musulmi ba su yi imani da abin da muke faɗa ba wannan kaga a bisa ɗabi'a dama dole menene tambayoyin su ƙara yawa haka ne so wannan zan yi kokari a dunkule ba ba ta kai ba tsawaitawa zan yi ba a dunkule na'am ɗaya daga cikin muka koma sahihul bukhari ko mhm. haska mana wannan hadisi din nan ba. Mhm. 4864 yake cewa an ibn mas'udin kala mhm. in shakka al-qamaru ala ahadi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ne mm. firkatan faukal jabali mhm. wa firkatan dunako فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد نعم mai babban littafi yake cewa daga ibn mas'ud ibn mas'udi yana cewa wata ya tsage a lokacin uban tafiya alkhatam sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mm. ya tsage bangare biyu mm-hmm. firqatan ɗayan bangaren shi fawqal jabal yana akan dutse na'am wa firqatan ɗayan bangaren menene a kasan dutse na'am saboda haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi yake cewa ashhadu wannan mu'jiza din ku kiyaye ta mm-hmm. ɗaya daga cikin abin da ya haifar da tambaya shine duk wanda ya karanta wata a zamanance da bayani na ilimi zai ga cewa to ya aka yi wannan watan da suke bayyana shi da wannan faɗi ɗin da wannan abubuwan da suke ciki har aka wayi gari ya rabu biyu ɗaya ya faɗa kan dutse mm-hmm. ɗaya kuma menene a ƙasan dutse. Mm. wannan ruwaya din ta yi kama da yadda muke ganin wata yanzu ɗan karami mm. wannan wanda muke ganin shi yanzu ɗan eh, karami in aka ce ya fada a dutse ɗaya ya fada a kasan mm. shi wannan mm. kaga wani abu ne da zai iya eh, yi wannan kaga iya abin da idanunmu yake gani na eh, wannan in akan shi ne kaga ba wani mushkila wannan zai iya yi amma in aka kai shi a wannan bayanin na zamani da eh. ba na so in shige shi la mutane da kansu su je su bincika sai an ce yana da duniya shi kansa daban kaga duniya ne kato ne yana da duniya ya fi an ce girman duniya wannan masu fanni din ba na so in shiga musamman ka'ida ce a gurin mu abinda ba takhassusin ka ba fannin ka ba ba fil din ka ba eh, kar ka shige shi saboda masu fil din yanzu suna nan suna saurare na mm. malam Mustafa su ya fi dacewa su yi menene bayanin ya yake a wannan lokacin musamman alhamdulillah mm. Eh. da hausa ma mutum ya buga ya ya shiga internet yanzu ya sa duniyar wata eh. makaloli da yawa za su zo mishi a kai mm. wannan hadisi na farko mhm. ah, muka zo sahihul bukhari ina ya zo a haska muna aljami'u al-musnad as-sahih al mhm. marubucin littafin imam bukhari ne ta hakikin muhammad zuhair ne ibn nasir nasir bugun zaro daukin najani bugu na farko shekara ta 1422 mm. littafin yana da juz'i tar juz'i na biyu shafi na 140 hudu wannan eh, imam bukhari ya kawo hadisai mhm. ah, da dama akan wannan kadiya din kawo wannan na kawo a babin misali wannan kaga a ah, nan yana ce mana ruwayar yadda ta zo daga ibn mas'ud mhm. shine ah, ɗayan ya fada kan dutse mhm. ɗaya kuma yana a ƙasan dutse eh. ibn hajar al-asqalani ya sake kawo ruwayar ta ibni mas'ud wace in ka hada ta da wata ta gabata za ka fara tunani to ya ake haka ya zama haka shi daban ya kawo ta suke nan ba shi da surar da ya kawo ta za ka iya cewa ta dan bambanta da wancan amma ya yake cewa yake cewa wa inda abi ko taimaka ku haska mana faqala ibn mas'ud mhm. لقد رأيت جبل حراء من بيني kamar القتي القمر وهذا يوافق الرواية الأولى في ذكر حراء yake cewa hadisin da ya zo a gurin abi nu'aim ibn mas'ud yana cewa da watan ya tsage guda biyu to ta tsakanin watan ya rinka tsinkaya dutse din menene yara tsauni din yara wannan kage yana nuna cewa ya sauko ƙasa mhm. saukowar da ya tsage a tsakanin shi menene yake kallon wannan duwatsu mm. wanda ya karanta wata a duniyar zamani mhm. a zamanance da gaske zai iya wannan saukowa ɗin a yayin da muke ganin shi a yanzu mm. kaga in an ce wannan dan karami din eh, ya sauko kaga wani abu ne mai sauki mm. amma a zamanance mm-hmm. yanda ilimin kimiyya din sararin samaniya ya haifar mm-hmm. ya tabbatar mm-hmm. zai iya yiwuwa ya tsage irin haka ta yadda gashi yana kallo wanda ko da za mu ce ba daidai suka yi ba mm. wannan kaga ba matsala ba ne mu ce ba daidai ba ne mu ne muka faɗi daidai a ruwayoyin nan amma mushkila amma mu zo mu tabbatar da ba ba su ba da menene da dalili mm. ba kawai mu ce ba daidai ba ne la'a ba daidai ba ne amma ba daidai ba ne da menene mhm, dalili musamman ma wani abu ne da za su iya ce muna al'umman musulmi kuma nan gaba fa za ku je duniyar wata din nan ba mm. haka ne kuma za a yi musulman nan za su iya zuwa bal ma kuskure ne mu bari su riga mu alhaku wal insan kuma a ce tunda mu'jiza ce ta zo ba mamaki a ce a iya dawo da shi kamar wannan yanayin ya zo ya fado ya tsage ko ya abin da sauransu zan zo in yi wannan bayani din eh. yanzu bar ne a hankali shi mu'jiza ai ba tana nufin abu ya saba ma mm. bincike da ka'ida ba yanzu kaga duk ina malaman nan suka gida a ce al'umman musulmi kuma akwai masu faɗar haka mm, shi cewa mu'ujiza din nan gaba zan yi ishara da watan ya tsage da ya koma fa ba eh. irin yanda ake yawo da kilif kilif bane gashi ya tsage ba fa eh. la ya koma daidai da yanda yake ta yanda ba wani alama to wannan kaga zai za iya yiwa mu'ujiza ya kuma in ya tabbata haka mm-hmm. nan gaba ba wani kaufin wani ya zo ya ce muna watan nan bai tsage ba mm. saboda duk ya kara haifar da da rigima din kokarin nuna ya tsage kuma tsagewar har yanzu tana nan me ma'ana wannan wannan yana nuna mu'jiza ce khalida kamar yadda alkur'ani yake mu'jiza khalida tabbatar da hmm. amma in aka ce la ya koma yadda yake ba mm. dole ba ne ko an je duniyar sama eh, a duniyar wata a ganshi a tsage ba wannan kaga zai zama mu'ujiza ce amma tana da alaka da iya mhm. waɗanda aka nuna mu'ujiza mm. wannan zai zama cewa ba hasi ya warware so wannan mu'ujiza ce duk zan zo in kawo wannan yanzu malam Mustapha Barne in tafi ba na so in faɗaɗa amma shi shi mu'ujiza mhm. kamar yadda na faɗa ne ai ba wai tana saba ma hankali ba ne mm. tunda ga in aka ce da gaske yadda ilimi ya tabbatar haka wata yake yi amma kuma ya koma dan kankare dan kankane mhm. wannan kaga ba wancan watan ya tsage ba alhamdulillah zai zama wani abu ne daban kuma Allah mm. mu'jiza din ta gaske shine yadda suka tabbatar da shi kuma manzon Allah ya addu'a ya tsage mana mhm. wannan shi ne in ya tabbata mm. mu'jiza din zai mm. zama cewa ta bayyana amma in ya zama cewa wani abu ne dan karami a yanda muke mm-hmm. ganin shi malam eh, Mustapha ya zama ya tsage za a ce yanzu wani abu aka yi ba watan ba ba wata amma yanda yake a watan nashi mm-hmm. ya zama cewa ya tsage din wannan kaga shi ne mu'jiza din alhaku wal insafu na'am so wannan nan gaba zan zan yi ishara duk da yake ba na so in tsawaita wannan ina yazo fatahul bari ne sharhu sahihul bukhari ku taimaka ku haska mana ah, ah, ibn hajar al asqalani ne ah, bugun darul ma'arifa ne bairu shekara ta 1379 juz'i na wannan bugawa juz'i na bakwai shafi na 185 wannan da ina kokari ne in kawo mu ya haifar da har musulmai suka shiga ba hasi ne ne ba wai ina cewa bai tsage ba lalala mm. me ya haifar da malamai su shiga ba hasi kuma ba wai tun yanzu ba tintini malaman nan suke ba hasi wannan kaga abinda ibn hajar al-asqalani ya kawo muna mhm. wani malami sai ya kara da cewa duk da ruwaya ina kawo ruwayan mutum ɗaya ne ibn mas'ud ku taimaka mhm. ku haska muna an abdullahi ibn mas'ud قال إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم القمر فأراهم القمر فلقتين نعم فسترى الجبل في فلقة نعم وكانت فلقة فوق الجبل نعم فأراهم alƙamara shiƙatai ne hatta ra'au hira'an baina kuma faƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ashhadu ashhadu قال فأراهم إن شقاق القمر بمكة مرتين نعم yake cewa mutanen makka sun nemi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya zo musu da aya mm. wannan kuma wani abu ne da a al'adance da a ɗabi'ance duk lokacin da wani annabi ya bayyana mm-hmm. abin da ake nema a gurin shi ya zo da abin da yake ya saba ma al'ada wannan yasa ake ce mai khawariqul menene ada mm. abin da ya saba ma al'ada mm-hmm. sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya nuna musu wata ya rabu gida biyu dutsi jabal sai ya ya kare rabin mhm. ɗayan shi kuma ya fada a menene a ƙasa lokacin da ya nuna musu shi a mhm. tsage mhm. har ya zama suna iya ganin menene dutsen hira sai manzon Allah yake cewa ku kiyaye wannan ma'ujiza din ku kiyaye wannan ma'ujiza ne wannan ruwa ya take ce mana ibn mas'ud yana cewa tsagewar wata fa so biyu ya auku fa a makka fa ba so daya ba so daya ba eh. na'am wannan a ina ya zo mhm. wannan ya zo aljami'u a sahi lissunan wani masani mhm. a rubuta suhaib ne abdul jabbar littafi yana da juzi 38 mhm. bugun shi shekara ta 1000 lokacin da aka yada shi sha biyar ga watan takwas shekara ta dubu biyu da sha hudu mm. jizi'i na farko shafi na dari hudu da arba'in mm. wannan wani ba'ali na ruwayoyin da yasa malamai suka ci ya kamata a zo a yi bahasi kan wannan ma'ujiza din mm. bahasi kuma na Allah da annabi bahasin da kuma in muka ɗaura al'umman musulmai a kai hmm. ya zama bahasi ne da nan gaba ba zai zo ya bar baya da kura ba tunda wani lokaci za ka iya yin bahasi ba tare da hangen nesa ba kawai ka kalli yanzu hmm. sai ka yanke hukunci nan gaba kuma sai ya zama cewa yanke hukuncin nan ya bayyana hmm. masu zuwa su rinka ganin wane yayi menene ya takaita so wannan da a ce wani abu ne da yana da alaka da mu hmm. wannan kaga mutum yana da yanci da walwala in ya ga dama ya hangen nesa in ya ga dama kar ya yi la kawai natijar da zai bayar kowace irin natija ce dole shi ya dauki wannan natijar da ya bayar ko 'ya'yan shi ko tsatsan shi amma shi addinin musulunci duk lokacin da ba mu yi hangen nesa ba a bayanin shi mm. duk lokacin da ya bar baya da kura wani abu ne da mutane suna so ko ba sa so sun taimaka gurin fitanar da wasu akan addinin nan ba ba kuma wani abu bane da yanzu ya riga ya wuce ba fa gobe mm. kiyama fa dole kawa Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bayani ba mm. dole ne wannan dole ne wani ba wani abu bane da kai yanzu yanda ka ga dama ba tare da hangen nesa ba kawai ka dora mutane akan addini hmm. shikenan wassalamu alaikum an gama la gobe kiyama dole ka gaya ma Allah nan duk wanda ya bace sakamakon wannan bayanin naka hmm. wani abu ne da gobe kiyama kana da bukatar Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kai musu bayani ta hmm. ina ka samu wannan mahangar da wannan fahimtar da ka dora mutane ya aka mahangarka da fahimtar ka ta zama sanadiyar mutane su ba addini wannan wani abu ne ba mai sauki ba su hmm. wannan ba wani abu ba ne wanda yake buƙatar ah, kawai a ce kaza ba ne a guji wannan abin na farko wannan a dunkule a kurkuci. ɗaya daga cikin abin da zai ƙara ce nuna ma cewa matsala ce da malamai sun kai ruwa rana aka yi hmm. wanda a ƙarshe natijar da za a karɓa ba matsala ba ce daruriya ba Shi ne shine ce kuce tashin farko malaman nan suke cewa sahabban da suka ba mu labarin wata ya tsage sun faka su kashi biyu ba akwai waɗanda suna nan watan ya tsage akwai waɗanda ba sa nan watan ya tsage to ga wani ma ce so biyu watan nan ya tsage zan yi magana a kai malam a hankali a hankali tashin farko masu ruwayan nan mhm. sahabban nan kala biyu ne malamai suka ce mana wasunsu suna nan watan ya tsage la wasu labasa nan watan ya tsage mm. ya aka suka ba da labari wata ya tsage mm. alhali ba sa nan wannan hadisa ta uku mm. wannan yana cikin abin da ya sa malaman nan suka ga cewa akwai buƙatar wasu duk suka gina hisabi da hisabi akan menene tsammani maulana ko haska muna wannan ibnu hajar al-asqalani ne yake cewa hadha min marasil sahaba la anna anasan لم يدرك هذه القصة نعم. وقد جاءت هذه القصة من حديث ابن عباس وهو أيضا ممن لم يشاهدها نعم. ومن حديث ابن مسعود وجبير وخذيفة وهؤلاء شاهدوها ولم أرى في شيء من طرقه أن ذلك كان عقب سؤال المشركين نعم. إلا في حديث أنس فلعله سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثم وجدت في بعض طرق حديث ابن عباس نعم. بيان سورة السؤال وهو وإن كان لم يدرك القصة لكن في بعض طرقه ما يشعر بأنه حمل الحديث عن ابن مسعود كما سأذكره ابن حجر على الأسقلاني يكي نعم هذا من مراسيل الصحابة وانا حديث ديكي سو يمت عليك حديث ندا وأن يبادل لابارين شبايا عن الأمر يا توفى me yasa za ka ce anas dan maliku ya ruwaici hadisin tsagewar wata wai ka ce mursali ne ya ce la'anna ana sallam yudrika hadhihi Allah lokacin da wannan kisa ta auku nan. anas yana nan ya ce mm. la anas baya nan mm. na'am iya anas ne ya ce la ibn abbas ma ya ba da labarin tsagewar wata shi ma yana nan ya auku ya ce la baya nan ya auku ikon allah mm. su wane ne suke nan ya ce ibn mas'ud da jubairu da hudhaifa yake cewa waɗannan da gaske sun ga suna nan sun karɓi addinin musulunci lokacin da menene wannan watan ya tsage mhm. ya ce illa kawai matsalar da ni na fara fuskanta a farkon al'amari shine fa duk hanyoyin da suka ba mu labarin watan nan ya tsage ba su ce fa mushrikai suka zo suka ce manzon Allah ya nuna musu wata ba ya nuna musu mu'jiza bala kawai mu'ujiza ce manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi wannan bayanin nashi akwai gurin da da za a wasu a bayani mhm. zai zama cewa ya warware wata matsala da wannan bayanin tashin farko wasu za su ga me yasa zai ce ba haka bane mhm. lashi ya san akwai wani bahasi da malamai suke yi cewa da gaske in muka kalli iya alkur'ani mhm. yana tabbatar da cewa in wasu suka zo suka nemi mu'ujiza manzan Allah ya musu ko kuma yana nuni da cewa la duk wanda ya nemi mu'ujiza kan manzan Allah ya yi mm. saboda an yi mana baya ba su yi imani ba wannan hasin shi nan gaba za mu zo mm-hmm. wannan yasa duk masu cewa nema aka yi to mm-hmm. suna da bukata ayoyin qur'anin da suke nuna in an nemi mu'ujiza ba a manzan Allah Allah ba zai nuna ba suna da bukatar su zo su yi musu menene su yi musu bayani mm. so kaga da wannan bayanin zai zama ibn hajar al-asqalani ya warware matsala illa kawai ya san wasu za su rinka cewa ya zaka ce ba mushrikai suke ne ba mm. yace illa fi hadisi anas ila hadisin anas ne yace fala allah mm-hmm. to ka anas din nan ka ce muna baya nan watan nan ya tsage yace wallahi zai iya yiwa gurin manzon allah ya ji labari na'am wannan kaga menene sunan shi kyautata zato ne kuma mm. kyautata zato yana da kyau amma wannan sunan shi dalili la sai yake cewa sannan sai na samu wasu hanyoyi na hadisin ibn abbas masu bayanin tambaya din duk da yake shi ma ibn abbas na faɗa fa baya nan lokacin da mu'ujizan nan ta uku mhm. sai dai a labaran hadisin yana ishara da nuni ba wai saraha ba mhm. ba kai tsaye ba ba wani abu bane gashi dalla dalla ibn abbas yana cewa ibn mhm. mas'ud ya faɗa ba yace yushiru yana nuni akwai kamshin cewa yana so ya ce ne ibnu mas'ud ya bashi labari wanda kaga muka hada da labarin da mai aljami'u sahi ya faɗa eh. kaga za mu iya hadawa da cewa eh, da gaske ba kanshi ba ne ibn daidai da waccan ruwaya in ta inganta me yasa ba zai kafa hujja da ita ba saboda nan gaba zai dake ta haka ne na'am nan gaba zai dake ta na'am so saboda haka tunda zai dake ta mhm. ya kafa hujja da ita kaga bai da ma'ana tunda waccan tana cewa ya tsagewar wata so nawa ya auku mhm. so biyu eh. zai yi kokari yayi tawili mhm. zai yi kokari yayi tawili amma kuma zai yi ishara da nuni da cewa lalle ba akwai lauje a cikin nadi ba kai wannan kaga yana so ya nuna mana a tunkule. Mhm. sahabban nan da suka ruwaita mana ruwayar wata ya tsage mhm. kala biyu dai akwai wanda yana nan ya auku akwai wanda baya nan ya auku mhm. saboda haka yanzu waɗanda ba sa nan ya auku dole muna da buƙatar mu gano a ina suka samu wannan labari wannan bahasi na farko a karan kwallo ban sani ba ko za ku zo wajen amma dai wasu mutane musamman masu kallon mu za su ce to da farko kun ce alkur'ani bai kawo yanayin yadda shi tsagiyar wata ya kasance ba yaya ita wannan ayar da Malam Mustafa eh. Ruwaidan Ruwaidan dai ina sane da ita suna ta faɗa wa shakkal kamaru eh, wa shakkal kamaru eh. shi kan shi malaman sunna din za su faɗa Ibn Hajar al-Asqalani shi ma zai faɗa akwai fa manyan malaman da suke cewa tafsirin da mashhuri suka yi mata ba fa shi take nufi ba fa so Malam Mustafa duka zan zo wannan ayar din na san da zaman ta Malam Mustafa amma akwai wata aya da ba ita ba na sani balantana ma babu alhaqu wal insaf iya wa shakkal kamaru din saboda shi Eh, shi kansu malaman sun kai ruwa rana a kan mhm. cewa da gaske qur'ani ne mhm. ko ba qur'ani ba ne so a hankali zan zo illa kawai masu kallo kar su yi min hukunci su bari sai na gama na kammala na ce yanzu na rufe maudu'in nan eh. duk iskalin da suke ganin za su yi sai su yi min wannan iskali su ce ka baro abu kaza wannan ni kawai ina so in tabbatar da cewa har a duniyar sunna ba wani abu bane kamar sallah azhar ba ba ba wani musulmin da zaka zo ka ce masallah azhar wajiba ce wai ya tsaya yana ma tunani eh, da gaske me dalilin ka haka ne so wannan kadiyar tsagewar wata malaman nan har a duniyar sunna sun kai ruwa rana kadiya ce ta ina dalilin ka ya kai ka haka ne wannan abu na farko na'am na biyu mm-hmm. magana cewa watannan so nawa ya tsage yake cewa ibn hajar al asqalani wa waqa'a fi nazm sira li shaykhana al hafiz abul fadli na'am wan shaqqa marratayn a taimaka a haska mana bil ijma'i na'am ولا أعرف من جزم من علماء الحديث بتعدد الانشقاق في زمنه صلى الله عليه وسلم نعم. ولم يتعرض لذلك أحد من شراح الصحيحين نعم. وتكلم ابن القيم على هذه الرواية فقال المراد يراد بها الأفعال تارة والأعيان أخرى والأول أكثر ومن الثاني انشق القمر مرتين وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين نعم. وهذا مما يعلم أهل الحديث والسير أنه غلط نعم. فإنه لم يقع إلا مرة واحدة نعم. وقد قال العماض ابن كثير في الرواية التي فيها مرتين نزه ولعل قائلها أراد فرقتين نعم yake cewa menene lokacin da shehu na malamin mu alhafiz abul fadli yana nazama sira a nazmi sira din shi mm. ya kawo cewa wata ya tsage lokacin manzan Allah so bil ijma'i duk cika malamai sun yi ijma'i ko mu ce duk al'umman musulmi sun yi ijma'i mm-hmm. ibn hajar yake cewa wala a arifu ban san wani mutum ba daga cikin malaman hadisi wanda ya ce tabbas wata ya taɓa tsagewa so bi lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce tabbas kada an so bi wannan mu'ujizar ta auka ya ce Allah ban san shi a duniyar karatu ba ban san wani malamin hadisi da ya faɗi wannan magana ba mm. sannan mutum ɗaya daga cikin masu wa Bukhari da Muslim sharhi ba su mm. kawo wannan mas'ala ba ya ce Ibn Qayyim da gaske ya yi magana akan wannan ruwaya din mm. ya ce in aka ce marra to wani lokaci yana da alaka da aiki ne ayyuka ne mhm. wani lokaci yana da alaka da menene abubuwa ne a ayan abinda aini hakikan abubuwa gashi mhm. ya ce wal awwalu akthar a yi amfani da marra da ma'anar ayyuka mhm. kaga ya fi yawa wannan kuma wani abu ne duk wanda ya ɗanye karatun zauji ya sani za a ce wa wanke da wanke fuska menene mhm. so uku kaga da me ake amfani mhm. marra ake amfani da eh. shi yake cewa a yi amfani da marra a gurin ayyuka shine abin da ya fi yawa wa mina sani a yi amfani da marra ana nufin ainihin abu ya ce kamar tsagewar wata so biyu da aka ce marratain yana nufin menene ya auku so biyu mm. ya ce sai dai wannan al'amarin ya ɓoyi ga wani ba'ali ne na mutane kaga shi ma bai ce musu malamai ba mm-hmm. ya ce wani ba'ali ne na mutane suke riya cewa wata ya tsage har su biyu mm-hmm. ya ce wannan wani abu ne da masana hadisi da sira sun san cewa kuskure ne mu'jizar tsagewar wata ba so biyu ta uku ba mm-hmm. saboda menene bata auku ba face menene so ɗaya da ibn kasir yake cewa ruwayar da take cewa marataina akwai nazari a kai mhm. wannan kaga abin da zai ƙara bayyana da me yasa ibn hajar al-asqalani yake cewa bai ga wata ruwaya mai nuna cewa mutane sun tambaya ba alhali waccan ruwayar da muka karanta ta ibn mas'ud mm. suna nuna menene mutanen maka suka ne ya ce wala allah qa'ilaha wanda ya faɗa zai yi tuntuɓin harshe ne mhm. maimakon ya ce muna firkatai ne mhm. sai ya ce menene marratai ne mm. wannan kaga zai zama cewa ta wannan an warware matsala ila mhm. bahasi ina yake yanzu ya wancan malamin zai ce dukan al'umman musulmi sun yi ijimai su wasu malamai suka ce labawai tsagewar wata so biyu yake nufin an yi ijima'i ba asalin wata din ya zama akwai mu'ujizar tsagewar wata shine duk cikar malamai suka yi ijima'i. Ibn kasir ibnu hajar al-asqalani yake cewa la wallahi ya ce muku asalin tsagewar wata duk al'umman musulmi sun yi ijima'i akan cewa ya uku na'am ko haska mana ibara shi yace fa yumkin an yata'allaqa qawluhu bil ijma'i bi asl al-inshiqaq bi ta'addud مع أن في نقل الإجماع في نفس الانشقاق نصرا سيأتي بيانه نعم يتشي ولا الله زائي يتشي منا بابا مالا منا ناكو da yake cewa an yi ijima'i ba yana nufin al'umman musulmi sun yi ijima'i wata ya tsage so biyu lokacin manzon Allah ba la asalin tsagewar watan yake magana ya ce la wallahi shi kan shi kace al'umman musulmi sun yi ijima'i a tsagewar wata wani abu ne da akwai lauje a cikin nadi na'am ya ati bayaninku zan kawo ma bayanin cewa la wallahi ba dukkan al'umman musulmi bane mm. wannan dan Allah masu cewa bai tsagi ba suna ce ma alqur'ani ne a'a ba zai taɓa yiwa ba wani musulmi ya zo ya ce ƙur'ani ya faɗa ya ce bai yarda ba wannan yana nuna cewa bahasi bahasi menene mhm. ba fa ba wani abu ba ne da mutum zai ce tabbas tabbas wai ayoyin alƙur'ani ne suka mhm. ce wata ya tsage ba amma zan zo in yi bayani nan gaba wannan ina ya zo fatahul bari sharhu sahihul bukhari mhm. marubuci ibn hajar al asqalani ne darul ma'arifa wannan littafin da muka haska juz'i juz'i na bakwai shafi na 183 na akran kallah in kwa masu kallon mu mujaddada na faɗa ni ba ina so in kora wannan mu'ujizan bane ba mm. zan zo in yi bayani a makarantar mu ya muka yi gogayya da ita kuma ya muka yi imani da ita kuma malaman da suka sun tabbatar da tsagewar watan ne illa mm. kawai su sun tabbatar da shi ne tabbatar wadda ba za su bar baya da kura ba haka ne wannan abin da za mu je hutu malam lokaci yayi idan mun dawo waya za mu buɗe layi mu ɗauka sosai in ba mu samu masu kira ba to sai mu shiga cikin ba insha Allah muna godiya masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu mun zo kan gabar da za mu je hutu kenan idan mun dawo za mu buɗe kan wayan mu domin kuma ku ba da naku gudunmawa a cikin shi wannan shiri sai ku biyo mu kuma ku kasance tare da mu masu kallama masu girma barkanmu da sake dawowa daga hutu da muka tafi kuma yanzu mun riga mun buɗe layukan wayanmu za ku iya yin kira tambaya ko neman ƙarin bayani musamman game da karatun da shi malam ya mana kenan kafin kiran waya za mu ɗan shiga sakonnin da kuka turo mana kenan saƙonmu na farko shine daga abba kwamfuta fataskum ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa barkanmu da wannan dare da fatan duk dukkanin ma'aikatan alwilaya tv hausa suna lafiya to masha allah ina jinjina da gaisuwa ga hujjatul islam malam yusuf judi da mai gabatarwa allah ya saka da alkhairi allah ya ƙara wa malam lafiya da nisan kwana mu yi ta amfana da wannan karatu mai albarka da fatan za a tashi lafiya daga naku abba kwamfuta fataskun to masha allah malam abba kwamfuta fataskun Mana gode da waɗannan gwalagwalan addu'o'i na kai mana to sai saƙonmu na gaba da nan da ta ƙare da biyu biyar bakwai sifili ya ce assalamu alaikum warahmatullah alwilaya tv hausa ina miƙa matuƙar gaisuwa ta zuwa ga mai gabatarwa da sheikh hujjatul islam wal musulmin sheikh yusuf judi na'am to muna da waya kenan a saman layi yanzu assalamu alaikum rahmatullah ya sunan malamin da muke tare a saman layi daga ina ke kira assalamu alaikum sauti din malamin baya shigo mana inda yana jin mu mu eh. ba ma jin shi na bayan labule su duba in daga nan ne da allah sai su taimaka su yara sosai babu sauti kuma daga can ne to kaga kuma wannan ya fita ikon mu haka ne mm. na'am to da fatan zai sake kira kenan da fatan zai sake kira na wannan yana miƙo saƙon gaisuwa da fatan kuma allah ya ƙara faɗin ƙirji ina kuma roƙon a tura min shi wannan shiri na fiyan yin halitta da ana turo min yanzu sati biyu kenan ba a samun wannan shiri kenan mun gama zai sallama in yayi sallama masu turawa za su gani insha Allah za su tura mishi to masha Allah to yanzu ma muna tare da shi ma wani malami a saman layi assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum to eh, yau dai daga dukkan alamu muna dan fama da matsala ta ne to kenan sosai mm. assalamu alaikum ana jina assalamu alaikum na'am to dai al'amuna nuna matsala ne to kudin ko dai daga can ne ko kuma dai da fatan dai za a sake jarrabawa na'am to insha Allah to sai sakon mu na gaba sai sakon mu na gaba daga a wani bawan Allah da nan su ta kare da 97 23 ce assalamu alaikum ah, da fatan daga tijjo ga sunansa ma tijjani shu'aibu fosa katsina kenan ya ce ina gaida kai mai gabatarwa da kuma sheikh malaminmu sheikh yusuf jude e, eh, hakika muna jin daɗin shirin wannan shiri wallahi allah ya saka muku da alkhairi da fatan za a tashi lafiya tun insha allah malam tijjani daga katsina mun gode sosai kuma muna jin daɗin kasancewa tare da mu da kuke yi na to saƙonmu na gaba shi ma dai babu suna daga nan da ta ƙare ok daga aminu usman sokoto ya ce assalamu alaikum alwilaya tv hausa na to muna tare da wani malami a saman layi assalamu alaikum rahmatullah assalamu alaikum ya salam assalamu alaikum rahmatullah to dai ba ma ji wallahi ko kaɗan ba ma ji ba mu sani ba ko matsalar daga ina take eh, to insha Allah bule da taimaka su yi iya kokarin su su ga cewa in mm. anan ne ya zama an warware in kuma ba anan ba ne mm. mujaddadan kamar yadda na faɗa ya fita daga ikon mm. na'am to sakonmu na gaba shine daga aminu usman sokoto ce salam alwilaya ina gaishe ku da fatan alkhairi ina gaida malam yusuf judi da kai malam mustapha allah ya saka da alkhairi eh, bi haƙƙi fatima salamullahi alaiha to masha allah muna godiya mu ma muna gaishe ka malam aminu usman sokoto muna gaishe ka na'am to a kan lau kusan sakonnin da suke hannu na ke to amma muna tare da mai wani a saman layi yanzu na'am alaikum rahmatullah assalamu alaikum assalamu alaikum to dai yau gaba daya muna fama da matsala sosai eh kuma mutum yana da wata tambaya ce ko iskaliya muna da rai da lafiya zama mai zuwa mm, zai iya bijirowa kwarai kuma kila a zama mai zuwa na amsa mm. abin da yake so ya faɗa wannan durin an warware masa in ban amsa ba wannan zai iya mm. faɗa insha na'am ah, kafin mu fita maudu'i din balma ko bayan mun fita ne ba matsala zai iya dawowa da mu baya eh. malam Mustapha wannan ka ga ɗaya daga cikin abin da malaman nan suka kai ruwa rana a kai akan wannan kadiya kamar yadda na faɗa mu jaddada ne ba ina so in kore ba ne kamar yadda malaman mu kuma ba su kore ba hmm. amma sun yi mu'amala da ita ba irin mu'amalar da mutanen mu suka saba yi da ita ba to ni sakon da nake so in isar hmm. irin mu'amalar da muke yi da ita so ba kuma ina cewa dole wani sai ya yarda da abin da na faɗa ba yana da yanci da walwala ya ginu a kai illa ni babban ina na dosa waɗanda suka yi karatun zamani su san cewa akwai wani karatu da ake ma ma'ujizan nan fa saboda wani lokaci in mutum ya zama abu ɗaya ya sani mhm. to zai wa musulunci hukunci da menene mahanga kwaya ɗaya so na akalla in suka san akwai wata kira a kaga zai zama cewa ma mutum zai daka to ya yi duka din ya san eh. cewa la ba fa dukkan al'umman musulmi suke wannan kira'ar da ya sani ba mm. da yake ganin ta ci karo da menene abinda bincike ya tabbata ƙari akan wannan musamman ma muna wani zamani da sautin mu wanzuwa zai yi Allah kawai ya sanyo shi zai wanzu wannan nan gaba zai iya ya kai lokacin da al'umman musulmin su ma sun tafi duniyar wata mm, malam mustapha ko kuma ragamar duniyar wata ta dawo hannunsu wannan ba mm. mustahili ba ne zai iya yiwuwa sosai kuwa so wannan kaga wani abu ne mai sauki a wannan lokacin mm-hmm. kaga sai sai mu a baje kaga sai a baje sai su duba masa gani watan ya taba tsagewa a can yawa kaga ai in muka kai can wannan mai sauki ne yana cikin abin da wani malami ya faɗa wanda nan gaba a hankali zan yi ishara malam Mustapha daga cikin abin da malaman nan suka kai ruwa rana mm. ɗaya daga cikin waɗanda fa yana nan mu'jizan nan ta akwai Ibn Mas'ud labari yake ba mu cewa fa ruwayoyin suna nuna ba fa guri ɗaya mu'uji wani lokaci ya ce makka ta auku mu'ujizan nan wani lokaci ya ce amina mu'ujizan nan ta auku ikon Allah to yanzu wannan yana nuna labari ne da ya yi karo da juna a yi wurgi da shi kamar yadda wani malamin sunna ya faɗa cewa maganan nan wannan hadisan na ibn mas'ud ba suna karo da juna ba hmm. yaushe za ka zo ka ce mana ya auku a maka kuma ka zo ka ce ya auku menene amina hmm. wannan yasa ibn hajar al-asqalani yana kokari yayi yi jam'i ya la ba karo zamu iya warware matsala na'am amma karshe ibn hajar zaka iya cewa tabbas tabbas haka ne ya kare da wallahu alam ko haska mu na ibada yace wal jam'u بين قول ابن مسعود تارة بمنى وتارة بمكة إما باعتبار التعدد إن ثبت وإما بالحمل على أنه كان بمنى ومن قال إنه كان بمكة لا ينافيه لأن من كان بمنى كان بمكة من غير عكس ويؤيده أن الرواية التي فيها بمنى قال فيها ونحن بمنى والرواية التي فيها بمكة لم يقل فيها ونحن وإنما قال انشق القمر بمكة يعني أن الانشقاق كان وهم بمكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة وبهذا يندفع دعوة داود أن بين الخبرين تضادا والله أعلم نعم ابن حجر الأسقلاني yake cewa mu hada magana ibn mas'ud tunda ruwayar wata tana cewa a makka watan nan ya tsage wata tana cewa amina yanzu ya za a yi mu haɗa su mm-hmm. ya ce ko dai mu ce watan nan ba so ɗaya ya tsage ba mm-hmm. ya ce in sabata in wannan ya tabbata mm-hmm. wannan kaga tun a baya ya nuna lad ba wani malami a duniyar karatu masanin hadisi da yake faɗa haka wannan su wane ne suke faɗi in sahatta abir kawai jahilai ne da mutane da ba su san ina karatu da ilimin hadisi ya dosa ba wa in ma bil hamli ala annahu kana bi mina mhm. ko mu ce la ruwayar da take cewa mina ita ce daidai mhm. ba wacce take cewa makka ba me yasa ya ce saboda wanda yake ruwayar da take cewa maka ai bata ci karo da ruwayar da take cewa amina ba ya akai bata ci karo ba ya ce saboda duk wanda ya kasance amina yana maka mm. amma ba duk wanda yake maka ba za ka ce yana amina ba mm. amma duk wanda yake mina za ka iya cewa yana maka mm. amma duk wanda yake a makka ne zaka ce yana mina la ba zai taba yiwuwa ba me yasa za ka yi wannan wannan yana nuna ka ce imma imma ya ce la ba wani abu ba ne daban da dalili ba ya ce daga cikin abin da yake karfafa wannan imma dintawa na cewa amina ne ba a maka ba saboda ruwayar da take cewa amina ne ibn mas'ud me ya ce ya ambata wa na hannu bi mina mhm. ta auku ne tsagiyar wata alhali muna a ina muna amina amma wacce take cewa a makka ne mhm. bai ce alhali muna a makka ba kawai ta ce ya auku a makka mhm. wannan kaga ko amina ya auku za ka iya cewa menene a makka ya auku amma in an makka ne da wani guri da ba mina ba za ka iya cewa menene ne la ba za ka iya ce ba ya ce amma da yanzu magana a makka kawai ce wata ya tsage a makka na mushkila lokacin su malam mustafa assalamu alaikum warahmatullah wa alaikum yau yawa masha Allah yau sautin ya fita yanzu kenan na'am na gajiya alhamdulillah da muke tare a saman layi fata Allah shi na'am to muna godiya kwarai malam Allah saka da alkhairi afwan ya sunan malamin da muke tare Allah mi na ma Allah mi to bismillah muna jinka ku da kokari ya ayyuka sannan ku eh, alhamdulillah da fatan wani lafiya to alhamdulillah lafiya kalan saka da alkhairi ilahi amin na yi ilahi amin nake cewa ban sani ba na'am me mana yake so ne wani ya tabbatar dangane da shi wannan tsagewan watan shin ba a yi bane ko ko an yi idan an yi me hadafin shi da manufan shi na wannan bahasin na'am shi ne so in tambaya to tambaya ce kenan to insha Allah Allah ya Allah ya sa tashi lafiya to masha Allah muna godiya malam Allah mm-hmm. saka da alheri mm-hmm. na'am shi malam dallami mm-hmm. na faɗa kuma zan ƙara faɗa shi ba ina so ba ne a wannan bahasi din ba nesa ko kusa in kore mu'ujizar tsagewar wata ba kalla na so ne in yi bayanin mu'ujizar tsagewar wata amma tare da la'akari da ci gaban ilimin zamani wanda waɗanda suka karanta fanni ɗin za su fi ganewa kamar yadda na faɗa mhm. wannan yasa na faɗa mutum da kowane irin yare yake ji larabci ne turanci ne faranse ne hausa ne mhm. ya buga ya bincike akan wata hakikar shiya yake a ilmanci. Mhm. wannan zai taimaka ya gano cewa wannan abin da nake yi mhm. akwai buƙatar a yi shi musamman in ya kwatanta bayan ya karanta ya zo waɗannan ruwayoyin da na kawo da mhm. wannan bahasin da nake mhm. faɗa yanzu malaman nan sun yi saɓali zai gano cewa eh da gaske fa ya kamata a yi ina ma zai ƙara gano amfanin shi gurin taka tsantsan cewa ba fa alkur'ani ba ne me matsala in muka ce alkur'ani ne mhm. in muka ce alkur'ani ne nan gaba musamman da surar da wasu suke faɗa cewa watan nan har yanzu fa yana tsage in an je duniyar wata za a gan shi wasu sun taɓa zuwa suka dawo suka ce tabbas ya tsage lokacin da masu zuwan nan suka zo suka ce kamar yadda wasu suna iskali cewa ma a sasan ba wanda ya taɓa zuwa duniyar wata mutum fa to ba ina cewa wai ra'ayin su daidai ba ne na faɗa ba na so in shiga lokacin da yanzu aka zo aka ce aya alkur'ani ce sai al'umman musulmi nan gaba ya zama cewa za a iya zuwa duniyar wata sai aka je duniyar wata dinnan nan kowa ya tafi bai ga watan nan ya tsage ba mhm. me za mu ce wannan aya alkur'anin ba daidai ta faɗa ba eh, za a ce anya kuma alkur'anin ma wannan daga nan mun haifar mu da kanmu al'alamar tambaya mhm. cewa qur'anin nan yana faɗa abu kuma a ƙarshe ya bayyana ba daidai bane zai yi mhm. kuma al'umma a wani musulmi da zai yarda da wannan la ya atihi al-batil to maimakon mu zo mu wannan yasa su mm. kansu malaman da suke faɗa wannan yasa shi kanci ibnu hajar al-asqalani ya faɗa manyan malamai ne fa ba fa ba fa zauna gari bane da basu san ina qur'ani ya dosa ba fa suka ce la wallahi ba fa aya alqur'ani bace shi ma da yana cewa eh da gaske aya alqur'ani tana nuna wata ya tsage karshe a idami ya kafa hujja da ruwaya ya kafa hujja wannan yana nuna menene ba aya alqur'ani ba to to ni sakon da nake so in isar a duniya eh. cewa mu yi bahasin mu'jiza din nan mhm. bahasin da nan gaba ba za mu bar baya da kura wannan na farko na biyu mu yi bahasin bahasin nan bahasin da duk wanda ya karanta ilimin duniyar wata a mhm. zamanance ba zai rinka ganin mu muna rayuwa shekara dubu da ta wuce ba saboda muna so ko ba ma so muna faɗa fa zai rinka ganin waɗannan wallahi ba su sanya wata yake ba haka ne gaskiya ne malam so ni ne nake so in faɗa cewa la ba fa al'umman musulmi ba duk cikar su suke kallon matsalar mu'jizar tsagewar wata ba irin wannan kallon da nan gaba zai bar baya da kura ko kuma menene za a rinka ganin mutane suna rayuwar shekara menene dubu da suka wuce haka kuma wani lokaci wani ba gaya ma zai yi ba musamman yan bokon da suka karanta abokance hmm. masu kallo na yanzu za su fi gane me nake faɗa wala Allah da za su iya bayani ya watan yake da masu kallo za su fi gane me nake cewa ba na so in shiga wannan a kawon mi malaman suka faɗa amma mutum kawai yanzu ya shiga da hausa ya hmm. sa duniyar wata hmm. a intanet makaloli da yawa za su zo mai mai bayanin ya wata yake sai ya ɗauko wannan bayanin ya gwama shi da abin da na faɗa na'am sai karanta sai ya karanta sai da kanshi zai gane cewa da gaske ya kamata mu'ujiza nan a yi mata bayani so a dunkule ba ina so in kore mu'ujiza ganin wata ya tsage ba mm-hmm. kamar yadda malaman mu ba su kore ba amma su sun kalle ta ne tare da ci gaban zamani wanda kuma bayanin ta tare da ci gaban zamani ya bambanta da bayanin ta da ba tare da ci gaban zamani ba kuma duk wanda yi wannan bayanin komai kwarewar shi ma damar bai la'akari da ci gaban zamani ba eh. da ce ce ku da ake yi a duniyar mhm. nan ta yanzu ba to sai ya fada a ramin da wannan kuma bayan sun gama tabbatarwa ba su rufe kofa ba mhm. suka ce wannan kana da yanki da walwala ka tsananta bincike fahimtar mu ce ta yanda nan gaba in ka kore shi mhm. wa kake wa raddi yanzu aya alkur'ani kake korewa lala fahimtar wasu malamai ce kake korewa malaman nan kuma ba ma'asumai ba ne za su iya bayani daidai za su iya menene ba daidai ba kwarai kuwa sosai so wannan ne kawai shine sakon da nake so in isa mm-hmm. illa kawai al'umman mu da ya zama a farko a kwakwalwata kawai na sawwara cewa sun san eh. um, um, matsalolin da suke aukuwa ne to eh. sai da na fara ba hasin tambayoyin da ake yi na fahimci cewa lawala har a duniyar suna hmm. wasu masu tambayoyin ba su san ma cece kuɗi ranar da aka kai ba wani kuma zai iya ganin cewa judi ne ya zo ya kawo shi kawai eh. wannan yasa dole na zama majburi in faɗi ni ya auku a sunna akwai wanda za su kawo cewar wannan wani sabon karatu ne suka ji kuma a wajen ka suka ji hadda hmm. tambayoyin da na fara kawo kawowa da mm. wanda na tsaya a gurin ta mm. duk ibn hajjar al'askalani ya kawo kuma zan karanta in na kawo na karanta ne mm. daga nan zan dora in ma wani abu ne to wani kar ya dora ma judi ba fa judi ne ya kawo wannan bahasin ba dama akwai shi mana kai hanya ce ta biyo da ke ta wajen hanya eh, ce ta biyo da ni kuma mm. babban abin da ya dame ni musamman ma muna so ko ba ma so yanzu mm. mun fifita karatun boko na zamani akan na addinin musulunci mm, saboda haka duk ƴaƴan mu a ina muke tura su boko ake tura su kuma muna tura su ne wani guri da wasu abubuwan da suke karanta musamman ma jagaba a gurin ci ga karatun zamani din ba al'umman musulmi bane kuma tare suke da haifan mu da musulunci alamar tambaya wannan yasa duk mai bibiya wannan yasa zaka ga a kasashen laraba masu barin addini suna da yawa malam mm, suna da yawa saboda ana tayar da tambayoyi a zamanance kuma malaman nan ba su amsa su ba amsar da ta dace da zamani tun da mm. bayan da za a yi in zo in gwada abu yau in gwada gobe in gwada jibi in gwada gata in gwada mm. ka ce min duk wannan gwajin da nake ba daidai ba ne kaga ba zai taba yiwa ba mm. wani abu ne da kai ma za ka iya zuwa ka gwada to amma yanzu maimakon ka zo ka ce alkur'ani ne kufuru shirka mm-hmm. la malam ko ma za ka ce alkur'ani ne amma ka ce fahimta ta da alkur'ani ta yadda in ya tabbata ba daidai ba ne menene yanzu ba daidai ba fahimtar ka ba alkur'anin ba gaskiya ne wanda yasa makiya musulunci yanzu kai tsaye akan menene alkur'ani suke dira mala kwarai kuwa sosai yasa mm. saboda masu sautin masu cewa alkur'ani ne ba sa iya mai difa'i ba sa ba sa iya to saboda bayan da za a yi mutum ya bincika ya gano wai kace mai wai mm. binciken shi ba daidai ba bane mm. kufuru shirka la wani abu ne da ko ya kyale ka a hakikani zai karba mu kuma muna so kawai mutane ne su yi ta kufuru da shirka muna so mu da yayyenmu mm. da mu tunda yanzu akwai waɗanda sun riga sun yi zurfi a wannan fanni din duk yanda za ka yi musu wannan bayanin ya ya ya sauko ɗaya ya faɗa akan dutse ɗaya ya faɗa a ƙasa kallon ka kawai yake eh, ko da ko bai ce ma komai ba kawai mm. kallon ka yake kawai zai ce a karawa kalla wala shekara dubu yake rayuwa mm. wannan in ya kyautata ma zance ya ce kana rayuwa a shekara dubu ne da ake ganin wata a haka amma wannan so a kunkula abin da nake so in tabbatar mhm, cewa bahasin mu'ujiza din nan mun yi imani da ita sannan ga yanda muke kallonta amma kallon da muke mata kallo ne da yana la'akari da bincike na ci gaban zamani mhm. sannan ba mu rufe ma kowa kofa ba kada ya yi bincike la ya yi bincike mu ma da muka yi imani da shi iya abin da ya kai mu sannan wannan fahimtar mu ce ba muna cewa alkur'ani ba ne mhm. ta inda nan gaba in fahimtar mu ta zama ba daidai ba alkur'ani ya zama ba daidai ba mm, gaskiya ne so wannan kawai ne sako wanda da ke so in isar a wannan illa kawai na so kai tsaye in tafi zuwa ga sakon amma dawowa da ni da aka yi baya ne ma da eh so ai malam magana ce <laughs> tana da saboda mutanen mu har a sunna din alhaqu wal insafu wanda bai karatu ba su saba jin wannan ba hasan ba wannan eh, yasa dole akwai buƙatar ayi hakuri eh, ba ina so in kawo shakka kan shi ba ne la mm-hmm. da gaske zan tabbatar da shi mm-hmm. daidai da yadda malamai suka yi bayani amma da salon abin da muka yi imani da shi eh, su masu kallon su yi hakuri a sannu hankali su bibi su biyu da yake kaga da yake ɗabi'a mu ce malam bahaushe yana so kai tsaye wannan yasa kuma yana cikin abin da yasa wani lokaci mm-hmm. malaman suke musu haka wanda yasa wani lokaci malamin ba bincike ba tunda mutane so kawai suke a ce musu kaza ne eh. kawai sai a ce musu eh, so saboda haka kawai zai zo ya ce kaza ne duk wanda bai yadda da wannan kazan ba mm. abin nan wannan mm. kaga a malam bahaushe ce haka muka saba kuma rayuwar mu ba iya a mm. karatu ba zaka ga har a yau mu'amala yau da kullum kawai mu mun fi so kai tsaye a mu warware mushkila din so wannan wani abu ne da ayi hakuri zan kammala mm-hmm. ni a tunani na da fahimta ta kuma fahimta ta wa dole ta zama daidai ba eh, akwai bukatar wannan bahasin a zamanance tunda 'ya'yanmu mm-hmm. da yayyanmu da kannanmu duk muna tura su karatun boko din karatun boko din nan kuma muna so ko ba ma so ko da ba mu fasal bane ba dalla dalla bane ba wani wanda zai yi karatun boko wanda bai karanta wani abu mai kama da wannan ba mm, gaskiya ne kaga to wani abu ne da muna da bukatar mu yi hakuri a mm. addinance mu yi ba a san shi insha Allah muna da rai da lafiya mm. zan kammala ba hasi. ba ina so in kora wannan mu'jiza ba ci kalla la malaman mu sun yi imani da ita da duk abin da suka mallaka na karfi sun kare ta amma sun kare ta ne tare da la'akari da ci gaban zamani sannan tare da cewa wannan fahimtar mu ci. so in nan gaba ya bayyana ba daidai bane mu ne muka kuskure a fahimta ba fa addinin musulunci yake da wannan matsala ba ra'ayin mu ne fahimtar mu ne fahimtar mu da ra'ayin mu ba aya alkur'ani ba ce ba kuma bayanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ba amma ba ina cewa wasu kar su yi tasu fahimta ba fa suna da yanci da walwala na'am masha Allah malam kusan lokacin ma da aka ɗeba wa shirin ya riga ya kare sosai muna ba masu kallo haƙuri da <laughs> masu tambayoyi da kuma dai rashin yanayin samu. hankula hankula da zan eh, warware su alfarma annabi da ahlul baiti. Masha Allah muna godiya sosai malam. To masu kallon masu girma da fatan kun ji daɗin kasancewa tare da mu inda a nan shirin ya riga ya zo ƙarshe kenan zamu mu yi wankwana a madadin Sheikh eh, Yusuf Judi da ya mana bayani ni da na gabatar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.